Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wani fitaccen dan jam'iyyar Democrat a kwamitin harkokin shari'a ya ce abin takaici ne kasida da jam'iyyar Republican ta fitar da ake takaddama a kai, inda ake zargin masu gudanar da bincike na hukumar FBI da aikata ba daidai ba. a binciken da suke gudanarwa kan zargin rasha da yin katsalandan a zaben shekara ta dubu biyu da goma sha shida na amurka ya ce kasidar tana da kurakurai masu kunyatarwa dan majalisa jero nadler ya bayyana a martanin da ya mayar kan kasidar da ta mamaye harkokin siyasa amurka wannan makon cewa kasidar da kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dokoki ya fitar abin takaici ne kuma ya kamata 'yan jam'iyyar republican majalisa masu ji kunya takardar da nadler ya rubuta wa abokan aikinsa 'yan jam'iyyar democrat mai shafi shida da tashoshin watsa labarai na talabijin suka samu ta ce kasidar da ake kira kasidar nunes da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa da david nunes na jam'iyyar republican ke jagoranta an rubuta ne da gangan da nufin ɓadda hankalin jama'a kuma tana cike da kurakurai fitar da kasidar ya ƙara zafafa takun saƙa tsakanin trump da abokan tafiyarsa 'yan jam'iyyar republican a majalisa a wani ɓangare. da kuma 'yan jam'iyyar democrat da manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a ɗaya bangaren kan ko an sa siyasa a binciken katsa london da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban ƙasar amurka bayan an sha bore da ƙyar da aka yi a manyan biranen kasar shugabannin ƙasar iran yanzu sun koma kan hanyar da ta taimakawa masu boran suka iya haɗa kan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka gudanar na sama da mako guda kafin gwamnati ta iya shawo kan boren wani babban jami'in gwamnatin iran ya yi kira a cikin makon nan ga hukumomin da ke kula da harkokin tsarin hanyar sadarwar intanet da su kara kula domin kare sake aukuwar irin wannan lamari yayin wani taron koli kan fasaha a teran babban birnin ƙasar iran inda manyan jami'ai suka taru domin tattaunawa kan kalubalen kimiyya da a ƙasar ke fuskanta shugaban hukumar tsaron farar kaya janar Gulam Reza Jalali ya bayyana damuwa kan yiwuwar amfani da hanyoyin sadarwa wajen yin bore. A watan Disamba shekara ta 2017 ne dubin dubatan Iraniyawa suka shiga tituna suna zanga-zanga suna bayyana adawa da tsare-tsaren gwamnati kan harkokin tattalin arziki da gazawar gwamnati ta samar da damar tattalin arziki ga 'yan ƙasa. Masu zanga-zanga kuma suna neman a ƙara basu 'yanci. an tuhumi waɗansu mata 'yan uwan juna guda biyu a jihar massachusetts bisa zarginsu da yin tsafi kan wata ƙaramin yarinya 'yar shekara biyar suka yi mata mummunar ƙunar da ta sauya ta baki ɗaya bisa ga cewar 'yan sandan jihar wata mai gyaran gashi 'yan asalin ƙasar haiti ta hakikanta cewa 'ya'yanta 'yan shekara biyar da kuma yaro ɗan shekara takwas sun cika ƙin ji ne saboda miyagun ruhohi da ke cikinsu da kuma neman taimakon ta kuma nemi taimakon 'yan uwa biyu Peggy Labosi 'yar shekaru 51 da kuma Rachel Herari 'yar shekaru 40 su fitar mata da ibilisai daga 'ya'yan nata. Yaron ya shaida wa 'yan sanda cewa an ɗaure ƙanwarsa matan suka ɗaure ta suka rika hura mata harshen wuta a fuskarta. Ya ce sun kuma yanke ta a hannu da wuya suka ja jini. Bisa ga cewa ƙaramin yaron ma matan sun yi barazanar wato sare kansa da adda. fuskar yarinyar dai ta ɗaye baki ɗaya da mummunan ƙuna matan sun musanta jiwa yaran rauni ko kuma yi musu barazana suna nan suna ci gaba da fuskantar tuhuma a kotu daga ƙarshe ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ce an harbo ɗaya daga cikin matukan jiragen samanta kusa da garin sarakeb na ƙasar siriya da ke ƙarƙashin 'yan tawaye a jiya asabar mayaka kuma suka kashe shi bayan da ya yi tsalle daga cikin jirgin ya dira ƙasa. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama mai sa ido kan harkokin ƙasar Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Ta ce matukin jirgin saman yana tuka jirgin kiran rasha ne samfurin SU-25 wani jirgin mai inji biyu kuma da ke tafiya ƙasa-ƙasa wanda aka ƙira domin mara bayan da karin da ke yaƙi a ƙasa nagari na kowa. Jama'a masu sauro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Babu lokaci da jama'ar Najeriya musamman al'ummar Fulani makiyaya za su ga muhimmancin ilimin 'ya'yansu kamar a yau. Bara mun kawo muku wani rahoto daga Kaduna inda wata bafulatana mai dafa abinci take kokawa kan makomar 'ya'yan Fulani waɗanda suka manyanta babu shanu babu ilimi kuma babu wata sana'a tsayayya. Karewa madugungungun masu garkuwa da mutane da aka kama kan zargin sace turawan Amurka biyu da 'yan kasar kanar guda biyu cikin 'yan makonnin baya-bayan nan daga ganinsa ba sai ma ka yi tambaya ba. Wannan al'amari dai ya auku ne a jihar Kaduna. Ganin hali da aka shiga da kuma sanin muhimmancin ilimin ɗiyan makiyayan Sani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da wannan rahoto. sunana Hussaini salisu kaciya da latun laduga kuma eh, stakeholder ne a meti allah da sauran kungiyoyin da ke na fulani a nigeria na ma secretary na kautal alhawar meti allah a nan jihar kaduna ombudsman ne na meti allah wannan tashin hankali da ake samu a wasu daga cikin jihohi alal misali kamar benue kamar plateau da wasu jihohi yanda ake ta dan kyamatar wasu daga cikin fulani makiyaya da ke can yaya wannan al'amari yake shafar a harkar ilimin 'ya'yanku mm, to in kai magana harkar ilimi shi ilimi yana bukatan kwanciyar hankali da natsuwa sannan ka yi shi yana bukatan inda kake zaune kana sha'awa da safe ka je ka haɗu da mutane da zaka je ka yi ilimi da su tare da su amma wannan jihohin da ka kira ai gaba ki da magana ilimi a fulani ya zama emergency wato ba ma magana ilimi yana tsira da ran shi ne tukuna a wannan wuri saboda rikicin da ke faruwa a taraba da benue musamman benue din nan da kuma boda din nasarawa da kuma boda din taraba din da kuma jihohin jihar kaduna akwai matsala da fulani hankalin su bai kwanta ba balle su kai yayan su ga wannan wurare saboda ka kusan gabaki da ma sun daina neman ilimi a wannan wuraren kakab a jihar benue ba maganan ilimi ana tunani ne to ina zan gudu in tsira ku domin shi ilimi sai ka natsu shanu da ake kiwo da ake kiwo din nan ba a zuma wajen to ina magana ilimi to da ilimin su da dabbobi su suna cikin fitina yanzu ba magana ilimi a wannan wuri ana nema da za a tsira ne to yanzu ya kuke ciki yabin da muke ciki a matsayin ka kai dan kasa bil adama ba yadda kake ciki kana tunani ne kawai ya za a yi a yi maka kai ma sai dai ko gwamnati ta shigo ta dauko ni special attention wani tsari na musamman ko su bi mu da inda muke din su babu ilimi yanzu kaga an koma makaranta amma gaba da ba yaran da suke zuwa wannan wuri da muka samu rahoto so in gwamnati ta dauko tsari musamman ta zukunar da mu ma akwai grazi reserve na ga su rubuta a jarida cewa za su dawo da grazi reserve za ta yi wani abu colony za su yi menene wajen kiwo to in suka yi wannan abin ba ma burtali ba inda za ka yi kiwo burtali ai hanya ne inda saniya za ta bi in ta bi wajen ne zana zuwa ne ta je inda za ta yi kiwo so burtali ba da amfani in babu wajen kiwo din kamar kwalta ne sai ta je of gareji so in suka yi mana wannan grazi reserve ina tabbatar maka fulani za su samu su tsira in ba su wannan grazi reserve ba za a yi ta kashe su ne a banza saboda an gama da su an hana su ilimi to wanda matsayi suke ciki sun halaka kenan saboda ka sai dai ko gwamnati ta sai da ta yi ta zo ta ceci al'umma fulani in ba ta ceci al'umma fulani kabilun nan da suke wuraren na ba za su bar su su ilimi ba da an ga yaron ba fulani fuskan fulani ne to kana cikin hadari ko a kashe ka ko kuma a dauke yaron ko kuma dai kawai kai kanka ba a gano ina ka zaka koma so magana ilimi a fulani a wannan wuraren da su jihohin yamma din nan hadari ne kawai ba kan gado to me kungiyar ku take a halin yanzu gaskiya mun yi wannan tunanin sosai muka mun zargi kanmu ma mu kungiyar tunda kungiyar nan ya kamata ta yi wani tsari da kasance ma su suna gina makarantar kansu ba lalle zaka zo na ka jira wai gwamnati ko me ya maka ba akwai makarantun da ya kamata muna da dabbobi muna da shanu muna da dukiya a ƙasar nan ya isa mu fito da dukiyan da zai sa mu gina mu domin rashin ilimin nan ya saka ga yaran mu sun shiga hadari ana ta kashe su a duniya dina to mun yi tunani muka yi tunani cewa a wannan shekara mun yi wani committee muna kiranta stakeholders forum za mu tsara tsarin da za mu biyo duk tsare tsarin da ya kamata mu biyo mu tabbatar da abin da gwamnati ta ce za ta yi to mu goyi bayan ta sannan kuma magana ilimin mu dauko ta shine number 1 da muka yi tunani domin baka da ilimi ka shiga ka halaka kana nufin za ku tara kaman kuɗi ne na gidauniya ku samu fili da za ku gina makarantu a wasu wurare na yankunan da kuke? To kaga gwamnati in ka duba jaridu gwamnati wannan gwamnati muke ce sun ce za su fito da girezi har a jarida ma na ce sun ce jihohi goma sha shida sun yadda cewa za su ba mu filaye to wannan filaye in na kuɗi ne dole ne mu ta ko muna so ko ba mu so in ko ba na kuɗi ne a matsayin mu dan Najeriya in muka ga manomi yakan tashi ne ya dauki garma da safiya shiga daji ya yanke daji ya ce wai gonan shi ne mu ma mutane ne sai mu shiga daji mu yi kiwo amma muka je kiwo sai ce a akwai mai shi a duniya to don haka ko mu sai filayen ko kuma a ba mu a kyauta amma muna tunani dole ne zamu nemo kuɗin da zamu nemo duk inda zamu nemo mu samu kuɗi a Najeriya nan mu samu wata sannan mu sai ma mu filaye. Yanzu wani kira za ku yi ga gwamnati? Ga kiran da muke yi sai dai mu roƙi gwamnati ya taimaka ma fulani in suka bar fulani suka talauce wallahi ba arzikin da gwamnati take da ita arewa najeriya ma gaba gida don arzikin shanu da dabbobi shine abincin kowa shine arzikin kowa shine komai da komai to in aka bar su suka lalace hakan alaka saboda gwamnati ta sanya da za ta dauko matsakin da za ta sa a ceci al'umman fulani ba a kyamace su ba to mu yi kokarin samun jin ta bakin hukumar da ke kula da ilimin 'ya'yan makiyaya wato nomadic education commission to amma duk jami'ansu an ce sun riga sun bazama ya zuwa jihohin da ake dan samun tashin tashi na tsakaninsu da fulani kuma samun su ta mawaya biya gagara kuma ko da wasu daga cikin daraktocinsu da muka je hukumar muka yi kokarin saduwa da su sun ce mun sai da izinin shugabannin su na gaba da su shine za a iya yin wannan haka sani sha malfashi marya amurka daga kaduna a najeriya idan babu wani rahoto da za mu saka cikin wannan shiri banda batun nana ta muhimmancin ilimin ɗiya mata a gani na hakan ba zai yi yawa ba saboda kamar yadda ake yawan faɗi idan ka ilmantar da ya mace ka ilmantar da al'umma idan ka ilmantar da namiji kuma ka ilmantar da mutum ɗaya. Domin haka nema masu ruwa da tsaki suke ƙara jaddada muhimmancin ilmin ɗiya matan. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto Farfesa Rukayya amir Rufa'i tsohuwar ministar ilmi ta Najeriya take faɗa. To ai ilimin ‘ya'ya mata da matan kullum magana da muke kenan. Kuma alhamdulillah in an duba ƙididdiga za a ga cewa ai an samu ci gaba ba kamar shekaru biyar goma baya da ake ta fama magana ingancin ilimin ‘ya'ya mata ba. ilimin 'ya'ya mata da ilimin 'ya'ya maza dukkansu yana da muhimmanci a wajen wajenmu abin da ya sa muka ringa bawa ilimin 'ya'ya mata da muhimmanci saboda 'ya'ya matan ba sa zuwa makaranta to amma yanzu kamar da kai wannan tambayar ya kamata iyaye a ci gaba da tabbatar musu da cewa 'ya'yansu in sun fita sun je sun yi karatun nan zai zama yana da yana da muhimmanci a tare da su dan har yanzu abin mamaki shine ba kuma abin mamaki bane wa'yansu fa su ma gane cewa ilimin yana da amfani ko muhimmanci ba an yi ilimin an gama an fito ba aiki to wani sai ta to me yasa ma zan bari a karatun bare kuma ya mace dama akwai matsaloli da yara suka tattare da ita da za a ce aure za ta yi za a ce a'a watakila ma ba kuɗin da za a iya kai ta makaranta bari a bari dan uwanta ya je watakila a'a ya kamata dai kawai a bawa ilimin yaya maza muhimmanci akan na mata to abin da ya kamata dama dai kamar da ake faɗa a kowane lokaci shine a nuna sa su kuma yaya matan da suka karatun su kada su shiga hanyoyin da za su toshe wa 'yan uwansu eh, na baya eh, kafa saboda idan kai karatun kana mace ko ka dauki maza ba su da mahimmanci ko ta kila aka yi aure ko ka samu dan wani dan wani mukami kana dan dauka kai kana rena mai gida to gaskiya zai sa wa'yansu kuma ba su bar matan su ko su ma su karatun ba amma dai lalle mahimmancin karatun ya mace kamar ma a ce ya fi da namiji mahimmanci saboda daga baya daga ƙarshe ita ce za ta kula da yara idan sun taso. shi ma da yake bayani galadimar ruwan zazzau alhaji jafar sa'ad ya ƙara bayyana wasu daga cikin muhimmancin ilimi ga ya mace. A yanzu ilimin ana ta ilmantar da mutane ana wayar musu da kai kowa na sa 'ya'yansa a makaranta maza da mata saboda ai shi ilimi yana ma ɗa namiji da 'ya mace amfani ta hanyoyi da yawa. ga sunan yanzu kaman in ka duba a kasashe irin su dubai yanzu za ka samu 'ya'ya mata suna yin aikin pilot a nan najeriya mu za ka samu mata suna yin injiniyoyi da sauran saboda haka ya kamata kullum ina kira ga iyaye su kara kulawa a taimaka a ƙara ma yara mata kwarin eh, giwa da iyaye domin kai 'ya'yansu makaranta mu nan wato ba mu samu daman samun ilimi sosai ba amma alhamdulillah gwamnatoci da suka zo an yi kokari sosai yanzu a arewacin najeriya muna da universities da yawa muna da polytechnics da yawa muna da other higher institutions saboda haka mun ci gaba sosai to amma abin da ya kamata shine a yi kokari a kara ma yara kwarin gwiwa musamman matasa su bar harkan shaye-shaye a bar harkan lalata a tafi makaranta na sani cewa wasu makarantun suna da tsada suna da waye but ina kira kuma ga iyaye da sauran masu hannu da shuguni musamman kuma ga gwamnati ta taimaka ma yaran nan domin su ceci rayuwarsu saboda in kaji ka samu ilimi za ka samu sana'an yi ko tumatir za ka sayar a kasuwa idan da ilimin ka za ka fi saida shi da kyau. Wata ɗaliba na sifole ta ƙara ta yadda ilimi ke da muhimmanci a rayuwar 'ya mace. Kamar yanzu in mace ba ta da ilimi kowa zai dinga ganin daga mande to ita dai aikin ta dai dafa abinci ne kawai ba abin da sani kuma in an ba yara in an ba mata zarafi su samu ilimi za su ma taimaka in sun je su ba mai gidansu bane kadai zai dinga samun abincin cikon rana su ma za su yi aiki don su samu kuma zai sa su su samu wani irin daraja dai a cikin a cikin society namu in ina mace ta yi ilimi na gani yana sa ta je yana taimako mata su have a say in the society don in dai na mace bata je makaranta ba wanda ma zai ji ta amma dai ya san wannan ta je makaranta kuma tana da ilimi na gani in ta je magana a cikin inda mutane suke kwa inda akwai jama'a jama'a za su zanna su ji jama'a za su zanna su ji abin da take faɗa don dai ta je makaranta duk da cewa jama'a da dama a yankin arewa sun san rawar da ilimin ya mace ke takawa wajen ci gaban al'umma har yanzu da sauran aiki don akwai wasu iyaye da basu gamsu da wannan ba. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Daga jihar Katsina wata shugabar kungiyar mata Hajiya Sa'adatu Sa'a Musawa ta yaba wa gwamnatin jihar akan jajircewarta wajen ganin an samu ci gaban ilmi a duka fadin jihar. Hajiya Sa'a ta yi wannan jinjinar ce bayan da ta halarci wani bikin yi ɗalibai da suka sami horo wajen amfani da na'ura mai kwakwalwa a yankin Musawa. ta yaba da kulawa ta musamman da ilimin mata ke samu. kamar dai ta yi bayani a hira da ta yi da wakilin sashen hausa zaharaddin sani funtuwa na ga kin zo nan garin musa inda aka yaya wasu ɗalibai akan harka ilimin na'ura mai kwakwalwa wadda ke ma kin yi tsokaci dangane da wannan taro hakika yi wani jawabi dangane da ilimin mata sanar zai so ya ji ya kika ga ilimin 'ya'ya mata a jihar katsina akwai wani ci gaba kuwa so a gaskiya yanzu dai ilimi a jihar katsina kwalliya ta biya kuɗin sabulu abin da yasa na ce haka idan ka lura gaskiya mai girma gwamna ya ba da gagarumar gudunmuwa bangaren ilimi saboda mu ne iyaye mu muka ga yadda ilimi ya canza Muke tura yara makaranta da ka tashi da safe zaka rika kokowa da yaro tashi tashi tashi ka je makaranta so yanzu yaron ma da kanshi zai riga ka tashi ka ga ya shirya ya tafi makaranta idan ka ce mashi me yasa sai ya ce gaskiya yanzu an sa ido sosai akan ilimin ilimi malamai suna kokari su riga dalibai dalibai na rigan malamai saboda ido da mai girma gwamna ya sa akan ilimin gabaki ɗaya saboda haka mu ba abin da za mu ce yanzu a jihar katsina in dai magana ilimi ne to gaskiya alhamdulillah ba mu da wata matsala a harka ilimi saboda gaskiya yanzu idan ka lura yanzu wannan ma shekarun da suka wuce yadda yara suka ci meko da waye waye ba kamar sauran lokuta ba mm, to saboda haka za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu to mun ga kamar ana ba iyaye wasu 'yan kuɗaɗe kamar naira dubu biyar biyar musamman su 'ya'ya mata da suke a makarantun firamare aji ɗaya zuwa uku to gaskiya wannan kokari ne sosai wanda mai girma gwamna gaskiya kamar yadda na ce maka mun samu jajirtaccen gwamna saboda ka san ba abin da ya fi ilimi yanzu a rayuwa shine ginshikin komai kuma shi ne kashin bayan komai saboda haka duk wanda ya tsaya kan bangaren ilimi kamar kuɗin da kake cewa ana ba iyaye wani taimako ne wanda ake yi ma iyaye so in ka ma ɗauki banda ma bangaren ilimin sosai kowane bangare kamar misali bangaren ilimin da kake magana jiya mun yi wani program a multifafas wanda muka yaya ɗalibai mace arba'in muka yaye wanda muka ba su tallafin kekunan ɗinki da injinan saƙa da tallafi wanda mai girma gwamnati ta ɗauki naira dubu goma goma ta ba kowace ɗaliba wadda ta koyi wannan sana'a kaga mu gaskiya a bangaren ilimi gaskiya mun samu ci gaba mun kuma samu jajirtattu saboda gaskiya mai girma gwamnan mutum ne wanda ya mai da hankalin shi gaskiya a bangaren ilimi kaga kamar yadda na ce maka ilimi shine abubuwan da ke kawo ma al'umma zama komai saboda gaskiya mu da yanzu a jihar katsina na bamu da wata fargaba kan magana bangaren ilimi gaskiya to hajiya zaki ga gwamnati tana kokari na ganin cewa ta inganta wannan ilimi na 'ya'ya mata musamman a wannan jiha ta katsina za ki ga kuma har yanzu iyaye ba su kyale irin harkar na mata tallace tallace ko akwai ta shawara da zaki ba iyaye to gaskiya kiran da zan yi akan iyaye gaskiya iyaye ya kamata ku tsaya ku natsu sosai gaskiya mu ba ma bangaren magana talla ba iyaye ya kamata su kula da 'ya'yansu mata saboda ita mace wata sutura ce wadda Allah ya adana abin da yasa na ce Allah ya adana ta saboda Allah ya adana mace ya yadda a aurar da su su zauna a basu ci da sha da sutura a kula da su tun daga bangaren komai to ya kamata a ce ke kanki in Allah ya baki ɗiya mace wata kyauta ce ya baki mai mahimmanci ya kamata a ce kin adana wannan ɗiya maganar talla ita duk tallar da zaki dora ma ɗiyarki duka nawa zaki samu saboda haka kira da zan yi ga iyaye mata ku kwa sani ku ji tsoron Allah ku kuke ɗaukar cikin nan wata tara ku haife shi ku shayar da shi ku tsaya ku koya masa tun daga zama zuwa rarrafe ku ba su ilimi dan ganin sun to 'ya'ya na gari saboda haka kira da zan yi ga iyaye an ce komin daɗin inuwa mu bai kai ya makogaro ba da yadda naka zai shiryu naka zai shiryu duk wanda zai ji daɗin shi bayan kai ne saboda haka iyaye mata su mai da hankalinsu da Allah su tsaya su ba su. tarbiyya ma'ana su tura su makarantu maganar talla a batta talla ba abin da take in da bata mana yaya da kuma lalata tarbiyya yanzu zamani ne ya zo sai da ilimi saboda haka ya kamata a ce iyaye sun jajirce kan ganin cewar 'ya'yansu sun maida 'ya'yansu makaranta sun ɗauki ilimi sun samu ilimi tun daga na zamani har zuwa na muhammadiyya hajiya kina ta bayani akan su ɗalibai to su malamai akwai wani kira da ke da shi ko kuma wata shawara za ki bada domin su ma ƙara inganta yanayin walwalarsu da jin daɗin su su gaskiya mai girma gwamnan mutum ne kamar yadda na gaya maka wanda ya da hankalin shi kan duka ilimin da su kansa malaman makaranta so idan ka lura yanzu zuwa mai girma gwamna a jihar katsina ya yi gyaran makarantu sabbi ya yi sabbi ya gyara tsofaffin makarantu wanda suna da yawa ba zan iya hidi maka iyakan adadin su ba so kamar misali su wa'annan malamai so ina tunanin akwai shirin da gwamnati ke masu wanda insha Allahu duk wani malami da ke jihar Katsina tabbas zai yi godiya ga wannan gwamnatin kuma zai jinjina mata domin mai girma gwamna akwai shirin da ya tanada domin irin wannan su malaman. To hajiya na ga kama gwamnati ta bullo da wani shiri na rarraba ma waɗannan ɗalibai mata awaki domin su yi kiyo watakila ko za su tallafa ma ilimin su ya kika kalli wannan shiri. So wannan shiri na ba mata awaki gaskiya wani shiri ne wannan kama za a ce na farfado arziki saboda shi ka san mutumin karkara yana da adani ba ka wasa mace ne in ka bata abu zaka ga wannan awaki an taimaka ma mata waɗanda ke karkara domin su samu abin dogaro da kansu kuma gaskiya cikin ikon Allah yanzu duk wanda aka ba akuyar nan in dai ba mutum ya ha'inci kanshi baya sai da ta to gaskiya ya ƙara saboda awaki ne da ke haihuwa biyu biyu uku uku hudu Shugaban jami'ar jihar Taraba Farfesa Vincent Tenebe ya jaddada muhimmancin masana su kirkiro da kayayyakin taimaka malamai koyar da yara ciki har da waɗanda ake sakawa a kafofin yada labarai. Shugaban jami'ar na jihar Taraba ya ce akwai buƙatar idan ana koyi da abin da Turawa suke yi ya kasance namun ya kasance wadda ke la'akari da al'adu da kuma zamantakewar al'ummar Afirka. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya ko mana daga Jalingo. Katrin Gideon. Ah, kina kallon TV? Eh, wani shiri kike son kalla? Katun. Happy. A cikin TV ba wani shiri wani iri kike son kallo? Katun. Ah, ya sunanki? Safiya. Safiya wane ne? Awwal. Kina kallon TV? Eh. Wane irin shiri kike son kalla a TV? Wasan yara. Ah, kamar wane iri? Katun kamar Safiya. Ah, abokina ya sunanka? Nuhu. Nuhu waye? Adamu. Ah, kana kallon TV? Mm. Wane irin shiri kake son kalla? Katun. Ah, kamar wani katun? Kamar irin na su wasan gwaigwai. Waɗannan yara ne ke bayyana irin sha'awa da suke da shi ga shirin zane-zane wadda aka fi sani a turance da katun su kuwa suna kiransa gwaigwai. Don sanin koya yara amfana da wannan abin da shugaban jami'ar Jartaraba Taraba Professor Vincent Tenebe ya bayyana kan ɗaya daga cikin abubuwa da ke taimaka wa ɗalibai fahimtar darussa. Wato iri abubuwa da ake kiransu teaching aids kenan abubuwa da za su taya malami ya ƙara ba ɗalibai bayani abubuwa da yake nufi. Eh, wato kasance kamar su Amerika. Sun wato sun yi bincike suka gane wani abubuwa ne yake kama hankali yaransu. A haka kuma shi yasa suka kawo irin abubuwa kamar su katun da sauransu. Na sake tambayar Profesa Tinebe ko wannan ba zai janyo samun gibi babba tsakanin yaran birni da kuma na ƙauye ba? Ga ansa da ya bayar. A da da kasan kakanninmu da iyayenmu suna sukan ba mu tasoniya to in tabbatar maka cewa a lokacinmu ba abu da ake kira nursery school amma da yake muna zaune kusa da kakanninmu da iyayenmu suna suna suna suna ta ba mu tasoniya da sauransu da kunkuru da kaza da meme sai kaga ana ta ana ta developing ilimin yaro shi ma malami a kwalejin ilimi na peacock da ke garin jalingo bello adamu kafi ya ce shi dai shirin zane-zane na katun wadda yara ke kira gwaigwai yana nan rukuni biyu ne ya ce akwai mai kyau da kuma mara kyau ga yara akwai waɗansu wanda suna da amfani akwai kuma waɗansu wanda ba su da amfani misali kamar wanda ya kamata yara su sani shine kamar yanzu da malami zai zo karantar da darasi kamar misali darasi ne zai karantar da misali family akwai za a samu iyalai yawa za a samu akwai extended akwai nuclear da sauransu so a wurin da za a ce wannan za a kasance cewa ga iyayen nan ga baba kaka mama da yara wanda za ka same su to idan za a ɗauki irin wannan hotuna a nuna wa yara za a karantar da su wani abu ne wanda ya dace su gane ba wai sai sun shiga aji ba wannan yana ɗaya daga cikin masu kyau kenan misali kenan abu na biyu kuma wanda kamar misali za mu ce mara kyau shine ka samu watakila akwai zane na bindiga misali ko kuma za ka samu zane dai na waɗansu kayayyaki da za su saka yara su koyi waɗansu darussan da ba su da kyau yanzu misali idan ka duba za ka samu a wurare da yawa za ka samu yara suna amfani da ya za su yi su iya harbi kuma wannan zai sa kaga yaro ya tashi da wannan a cikin zuciyarsa. Har wa yau, shugaban jami'a Vincent Tenebe ya ce to in har ya zame majigin zane wato katun na taimakawa yara wurin fahimtar darussa kamata mu kirkiro irin namu da za su dace da al'adunmu. Da ya kamata mu ma mu duba wurinmu me ne abubuwa da suke kama hankali yaranmu. Saboda haka ya kamata mu ma mu zo na mu yi bincike game da yanda kasarmu take da abubuwa da yake kama hankali yaran mu. amma kuwa in dai wayannan katun ne da sauransu da yake kama su, ya kamata mu ma mu yi irin namu katun din don yanzu ana ce Tom and Jerry suna America ne me yasa ni bazan ba za mu yi namu mu ce Ali da Bello ba ko kuma mu ce eh, Asma'u da da da Maimuna ko kuma eh, Iyabo da Chike Obi da Bola da sauransu to kaga yara suka tashi haka wato ana nuna musu wato yane za su gane koyarwa da ake yi ana taimaka musu da wayana abubuwa da ake kiransu teaching aids Wannan bukata kalubali ne ga masana a fannin zane-zane na talabijin, shirye-shiryen sadarwa da kuma masana a fannin ilmi a kasashen Afirka baki daya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. yan yara ku ma iyaye ku malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. yara manyan gobe abba yara Allah. Masu da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abba wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai mako. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.